mu kuma muna tuba zuwa gare shi muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawukanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda zai batar da shi wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi muna shaidawa babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kare. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi kadai tabaraka wa ta'ala fil ardi was sama a sama da ƙasa gaba daya babu wani in ba shi ba Allah wannan tauhidi ka yadda da wannan ka aminta da wannan kuma ka rinda ubangiji bauta da wannan kuma annabi Muhammadu bawansa ne shi ma manzan Allah rasa shi shi kaɗai ne duk duniya ba wanda Allah ya ba wannan matsayin a duniya ko lahira ta yana Muhammadu. alaihi salatu Ka kai da girman sa kai da matsayin sa kai da daukakar sa kai biyayya ga sunnar sa ko da dadi ko ba dadi ka aminta cewa mai son ka ne annabi Muhammad mai kaunar ka ne annabi Muhammad mai gayyato ka ne zuwa ga alkhairi annan Muhammad ja laqad ja'akum rasulun min kun, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim annabi mai kwadayi ne gare ku kuma mai tausasawa ne mai tausayi ne mai jin kai ne ga duk mai imanin sallallahu alaihi wa wa sallama ira da aminci Allah su tabbata gare shi tabaraka wa ta'ala ay sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala da yi wa bayinsa baiwa masu imani ya shiryar da su musulunci alhamdulillah mun godewa Allah da Allah ya sa muka zama musulmi wa kafa biha ni'ama wannan kadai Allah ya mana ko bai babu komai ba a duniya wallahi Allah ya biya mu ka wayi gari yau a ce kana sallah ka wayi gari yau a ce ka imani da Allah ka wayi gari yau kai musulmi ne babu wata baiwa da ta wuce wannan kuma ka gode wa Allah akan wannan duk wani abu bayan ni'imar musulunci a baya take mana duk wani alheri da zaka samu alherin wallahi bai kai na imani ba da haka mun gode wa Allah alladhi tanna alaina bil islam ya shiryar da mu ya mana baiwa da musulunci kuma mun gode wa Allah da ya bamu lokuta masu falala na ibada don mu yi tanadi mu aikata ayyuka na kwarai don mu shiga gidan aljanna daga cikin waɗannan lokuta da Allah ya tanadar mana akwai irin wannan lokaci na watan Ramadan wannan lokaci da muke ciki yana cikin lokutan da suka fi tsada a rayuwar ɗan adam musulmi har ne yayi asara mai imani idan Allah ya taimake shi ya riski watan ramadani an shirya gode Allah salamu salih magabatanmu na kwarai wata shida kafin ramadani ya zo suke addu'a Allahumma ballighna ramadan ya Allah ya Allah ka sa za mu je ramadan ya Allah ka sa za mu je ramadan ya Allah wata shida idan mutum ya sujada yana roƙon Allah Allah ya kai shi Ramadan yau gashi kana musulmi Ramadan ya zo kana gaggawan ya tafi ba sai kai gaggawa ba yau goma ga wata ba sai kai gaggawa zai tafi Ramadan ya zo kana cikin damuwa saboda wai baka cin abinci da rana ayya rashin cin abincin da rana wallahi shi ya fi maka lafiya je asibiti ka tambayi likitoci za su gaya maka adadin feshin da suke zuwa musu asibiti sun yi ƙasa je ka gadajen asibiti wallahi za su gaya maka yawanci mutane ba su sai wanda larura ta ɗaya da shi mutane sun samu lafiya da azumi dan daga cikin falalar da ɗan adam yake samu na yin azumi yana ƙara masa lafiya a gangan bari muku ambishin duk wanda yake da ciwo ko wata cuta yake da damuwa yawaita azumi wallahi azumi yutadawa bihi ana yin waraka da azumi kawai ka rage cin abinci za ka yi mamaki ka rage shan abinci, za ka yi mamaki da yawa yawan cututtukan da suke damunmu daga cikin abincin da muke ci ne yanzu mai ciwon suga wallahi da azumi ya fi samun lafiya saboda abincin sauri kawai zai ci in ya yi buɗe baki ɗan kaɗan daidai gwargwado da zai riƙe masa cikinsa in ya zo sau ya ci ɗan kaɗan wallahi sa ƙasa yake duk yawanci masu suga da yake duk ka gwada shi ne wani likita yake cewa ai musulmi yana da maganin ciwon suga a hannunsa kama azumi sai mu dawo da kai kai mamaki kasa zai shi sai ka zo ka rage shan magani akwai lokacin da in ka sha maganin ciwon sugan kai asibiti kai kai kai kai azumi sauka zai kama zaka mutu sai ka nemi suga ma ka sha to ba wannan ba abubuwa da yawa azumi yake kawo na alkhairi ba ga kusantar ubangiji ga Allah ina son ka Allah ya ce ya ce wa annabi as-sawmu li azumi na wani inda Allah wa ana bi ana ajibi yanzu ko gwamnan garin ku ne ya kira wani ya taba kafa da ce jama'a wannan na wani wannan na wani ina son wani wannan mutum ya samu matsayi a wajen Allah sannan ya samu alfarma a wajen mutane Allah cewa ya azumi na wani ni kadai zan yi sa sakayya da shi kuma abun mamaki duk duniya ba wanda ya san ladan azumi in ba Allah ba har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi yawan ladan azumi ba wannan wallahi malam ba sani ba tun da ake duniya har ƙarshe ba wanda ya isi ce maka ga yawan ladan azumi ma yau abin da lafiya bakin ciki ka shiga kasuwannin musulmi ka tarar da yara matasa ƴaƴan musulmi ba sa azumi akwai masu sana'ar abinci yanzu da ranar nan ba su damu ba ba gwamnatin da za ta hana su ba wata hukumar da za ta hana su abinci suke budewa su ci sosai ka je tasha za ka gani shiga kasuwa za ka gani da ana koyewa yanzu ma ba a jin kunya ba a tsoro mutum zai zo cikin kasuwa ana da azumi yana shan rake yana ratsa cikin musulmi saboda ba wani ɗan sandan da zai hana shi ba wani soja a tsarin gwamnatin constitution din ba addini a jiya. ba islam yaya bala'i ba zai same mu da sharri ba yaya Allah ba zai fushi da mu ba ana keta dokar Allah manzon Allah fa sallallahu alaihi wa sallam cewa idan jaa ramadan idan watan ramadan ya zo futihat abwabul janna Allah yakan sa a bude duka kofofin aljanna duka gaba ɗaya Allah zai ce mala'iku ku bude min kofofin aljanna gaba ɗaya kar ku bar ko ɗaya ba rayyan ɗin kaɗai har ƙofofin da ba rayyan ba ku buɗe mini su saboda bayina na su ta in shigar da su gulli ka tsabuwa niran a rufe ƙofofin wuta Allah zai ce wa mala'iku shugaban su maliku khazinun nar zai ce ka ce da su duk a rufe ƙofofin wuta wa gulli ka shayatsi shaidanu marasa albarka Allah zai ce a ɗanɗaure su shi ne kake ganin ɓarnar take yin kaɗan take ɗan rabuwa idan ramadan ya zo saboda shi ɗanin da suke sa a yi ɓarnar an ɗanɗaure su sai ɗan kaɗan da ake bari na ƙaddara na halakakku na tafakku wani a cikinmu saboda rashin albarka an ɗaure shaidan ɗin sai ya je ya gayyato shi a ɗaunar ya ce zo mu tafi shi mutumin shi zai kira shaidan ɗin akwai abin bakin ciki da yara an shagwaba su yarinya budurwa ta girma ba ta azumi wai yau musulmi yau mutum yana da 'ya'yan mata bai ma san lokacin da yarinya budurwa take balaga ba wa ce maka balagar yarinya daidai ke da balagar yaro namiji yarinya tana iya balaga shekara tara tana iya fara al'ada haila shekara goma shekara sha ɗaya shekara sha biyu wata shekara sha hudu kam ta yi shekaru ma tana yi duk yadda ta fara jinin al'ada ta bana da kuma azumi ya zama dole a kanta ma za ga yara mata yan gangan gangan sun girma su ya cika sai a ce a'a ai she still young ai yarinya ce ai ai bata girma ba ai bata aure ba kai malam ta kai ga yau wai al'adar wai a wasu wurare a ƙauyuka saboda rashin addini wai yarinya budurwa wai ba ta ma azumi wai sai ta yi aure wanda yake dan banza ne ma shi da kansa ba ta yi yau na yi azumi ban yi aure ba shi fa da miji fa wai bai yi aure ba saboda ba kauye ne na haka idan bai yi aure ba zai azumi ba malam ana kwama shala ba kaɗan ba ku yi azumi ku sa a yi azumi wa an ta su mu kai lakum qur'ani yace ku yi azumi shi ba ne a dare. Allah mun gode mana mun gode maka da ka kore mana baiwa da za mu zo mu shiga wannan wata dan mu nemi alkhairi Mai ibada a cikin wannan wata ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzan Allah ne wanda ya buga kyakkyawan misali wajen ribatar waɗannan lokuta masu tsada da kuma kuɗaitar da mutane akan ribatar waɗannan lokuta sannan kuma annabi ya tsoratar da mu kada mu tozartar da waɗannan lokuta masu tsada saboda ya mana nasiha saboda ya matso da mu kusa kusa saboda yana son mu da alkhairi kuma yana kore mana sharri akan mu sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da manzon Allah ya buga misali da shi a irin watan Ramadana shine kyauta sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wata Ramadana ya zo duk abin da ya shigo hannunsa bayan da shi yake mataki ka ji shugaban da ya fi kowane shugaba ka ji dagoran da ya fi ƙarfin kowa duk abin da ya zo na bayarwa ɗauka yake bayar shi ɗauki karɓi ɗauki karɓi ɗauki karɓi yuzi a man la yakhsha annabi yana ba da kyauta a watan ramadana irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci kai wannan hadisin suka ce duk rayuwar sa kai ke idan ramadan ta zo kyautar kamar iska ne kan jawad kan kan wato kadikil mursala kamar iska da aka koro iska in aka koro ta dan Allah ko wanda zai samu wa idan iska ta taso huu akwai wanda ba zai shaka ba to in annabi ya zo ba da kyautar sa a wata ramadana kowa shafa yake da mai kuɗi da talaka kowa sai an bashi a yayin da yau al'umma ta take wawan dibino da ruwan fiwa wata a masallaci a yayin da yau mutane na har yau ba su daina kokawa akan karɓan kosai ɓaya biyu a masallaci ana ta kashe kuɗi gwamnatoci babu abin da ya dame su zaba da tallafi wa matsalatan juma'a ko da ku jihohin da musulmi ne da ya kamata a ce an yi wannan wasu gwamnoni allah musu albarka a arewa sun yi kokari sai suka yi filan wa ramadan duk wani masallacin juma'a ya ba da estimate ɗinsa aka ɗauki ma'aikata ko that purpose a siyo gero a siyo wake a siyo mai a siyo kaza a ɗauki ma'aikata kai wasu ma wallahi da ma'aikatan suke tura duk bakin masallaci a ta suya sai a ta abin da mutane Allah musu albarka kai ba sai ka jira a tajiri ba kai ma a unguwar ku ana buƙatar ka bada taimako dan sharrin mu kullum idan aka ce a bada taimako ke shi mutum ya rike kudin su sai ya rike tunanin alhaji wani a alhaji wani shi kadai zai shiga aljanna alhaji wani shi kadai zai shiga aljanna je ka ga inda ake kokawa don neman shiga aljanna dukkan ku ai kuna zuwa umra kuna zuwa aikin hajji wanda ya je ramadana ya je madina ko ya je makka ai yana da karanci wannan masallaci da yake daukan miliyoyin mutane babu wurin yin sahu ko ina sai an shimfiɗe shi da leda ana raba mutane ruwa ana ba su dabino mai kyau ana ba su madara mai tsada ana ba su haita ana ba su biredi ana ba su kaza kuma an gama ka fito waje ka ci naman kaza ka more waye ke wannan wallahi ba hukuma bane ma take yi ba su kudi ne da talakawa da kaina wata rana a shekarun baya na tambayi wasu yara na ga da lazumci wani guri muna karatu a lokacin na shi naga kullum kuna zama a nan duk alhamis da litinin da kuma ramadan me yasa kuke ba yara ƙanana ba su balaga suka ce ai na mu ne mu ne zai mutu ya ce mana kar mu yadda mu daina kawo abinci masallaci daka. na ce mai kudi ne babanku suka ce bai da kudi asusu muke yara ƙanana yan firamare da yan sakandare suka ce asusu suke yi a ramadan kafin ramadan shekara guda da za su rinka sayan dibino da madara da za su rinka kawowa da buruji ba sa fashi amma ni da kai kullum sai dai mu zo masallaci muna miƙa a bamu me ka kawo kai yanzu ba za ka yi sayan leda ta wata ka kawo ka ajiye a masallaci ba yanzu ba wanda zai iya zuwa ya je bakin titi ya ce kwanon dibino kwano ɗaya kwano ɗaya ya bayar a masallaci yanzu alhaji ba za ka iya sayan buhun wake ka ɗauki ba zaura a unguwarku ka ce zan baki dubu goma a wata dubu sha biyar ki zo gidana ki rinka soya wake ki rinka yi mana kosai ba mata ka suna su ba ba za ka iya ba yanzu kai ba za ka iya sayan kawunan gero ana maka kunun zaki kana kawo masallaci ba ba za ka iya ba yaya muke barin rayuwar mu cikin talauci Allah ya rufa mana asiri sai alfaharin hawa motoci masu tsada da da gina gidaje da alfaharin saka sutura da yawo a duniya da alfaharin hawa mashina masu tsada da saka kaya amma ba ma iya raya masallatanmu ba ma iya wadatar da talakawa daga talauci a cikin wannan watan to albishirin kamar za a ce man fassara sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi guda ɗaya dibino ɗaya alale ɗaya ƙosai ɗaya fiwa wata ɗaya ka ɗauka ka bawa mai azumi ɗaya Allah zai baka shi complete ladan mai azumin gaba daya kuma ba tare da an tauye masa nasa ladan ba don Allah wannan mutuwar zuciyar da ta ɗaukin zuci da Allah mai yada shi inda aka ci gaba ba wai Ramadan ba duk litinin da alhamis masallaci shin shi ake wani ya gama bajet kawai ya ma manta yayi bajet din yi ta soya kosai duk ranar litinin kawai a kawo masallaci ne ya zane shi wanda baya yi shi ma baya yi shi ma ya ci wannan shi ne koyi da abin da annabi ya ce ɗin a yi mu yi koyi da shi wa in tufi uhu tahtadu wajen ciyarwa wajen shayarwa wajen adana, wajen tallafawa da haka cikin darasin da manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu darasi akan ciyarwa shi yasa qur'ani ma ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut ku ciyar daga abin da muka azurta ku kafin mutuwa ta zo ɗaya daga cikin ku a nan ne duniya za a ce ka ciyar a kan kallon a duniya ne suke da gata za a ba ka shawara ka ciyar ranar da ka kwanta ka mutu wallahi ba za su bar maka komai ba silifas ɗin ka sun raba warwa su ba kuma ba lalle su ciyar maka bayan ka mutu ba musamman ma baka saba kana yi a gidanka ana gani ba ba lalle magadanka su yi ba in mata ka ga mace ka mata dukiya burin ta ta samu ta nemi wani mijin ta aure shi ba kai ba ka duba mata ko alfarma ba za su maka ba fa ta maka alfarma tana auren ka in ka mutu ce ta ki aure yayan ta zai fara ta ki nuku zan ki nuku zan ki ban aure ba ai mutuwa ka ya ya mutu ba sai dai Allah ya kiyaye ba je ki auren ki duba soyayya da kake da duk matar da kake da tana son ta tana kaunar ka in ka faɗi ta mutu a ni za a je a mata da sabon miji kai kana cin kawari Allahu a'lam da hadin da kake ciki me ya cikin duniya ɗanka da kake gani kana mutuwa a kansa ga matsa masa wallahi za a yi zuwa abin ne ka a kabari na rantsi da Allah in aka shekara ɗaya ya manta ina kabarin ubansu yake da yawa 'ya'ya sun manta a ina aka binne ubansu ziyara ma ya je ya gaishe ka ya maka addu'a kuma kana da tsananin bukata duk wanda ya mutu yana cikin kabari wallahi yana bukatar wani ya kawo ziyara ya masa addu'a to ɗanka da ka haifa ma bai san kabari kai ya maka addu'a ba sai makoci sai wani aboki wannan fa ita ce rayuwar komai ya kare yadda ka san agogon ba ta bai tsaya wallahi komai na ya tsaya da haka ka yi kokari ka ci ribar damar da ka samu yanzu ne kake da lokacin da za ka yi in ya wuce fa ce ya kare wani ya mutu ya bar dukiya ba magana amma an yi kuskure bai san zai mutu ba haka ta zo mai ba aune bai yi masallaci ba bai makaranta ba bai yi aji ba bai yi islamiyya ba ba abin da ya dukiya kuma iya ganin ka abokanan suka suka ce ƴaƴansa kai mu ba abokanan babanku ne babanku ba mun fi ku sa yayi kuskure a wuce bai yi auna abun alheri ba iya sanin mu bai taɓa gina masallaci ba bai yi aji ɗaya kuma yana da biliyoyin kuɗi ku rufa masa asiri a cikin kuɗin gadon nan kafin ku raba ku ware miliyan kaza a je a gina mai masallaci a tona mai rijiya ko ya samu abin da zai rinka jinsa sa a kabarinsa yaran suka ce ya wayo za ku yi mana wallahi ku karɓi kuɗin in ya inda yana so me yasa bai yi ba wani babban shi ce kada Allah kar a dame mu kuɗi sun zama namu kaji ku je ku tambayi malamai duk wanda ya mutu kuɗi na magada ne wannan ƴaƴansa suka yi masa wannan abu wallahi ba abin da suka yi masa da ƙarshe abokanan ne suka haɗa kudi suka dan gina mai dan masallacin juma'a to haka rayuwa ce kai hakuri an gaya maka gaskiya kai aiki da ita dan saboda yau mala'in ko unnadin ranar da nadama ta da amfani ba mai hankali a cikin mu irin mai gina lafiyarsa wallahi da abin da zai kai iya kokari kar ka bari ka shiga wuta duk rantsi kar ka bari ka shiga wuta kawai lallai ka bi Allah kawai ka ga ya zuciyarki ni fa ba zan iya jurewa azaban Allah ba ba zan iya ba zaka ce sa waɗannan magabata sun kasance suna yawaita amfanuwa da lokuta na alfaba'il lokuta masu falala irin wannan malamai suka ce wa fi ramadana kunuzun galiya a cikin watan ramadana akwai taskoki masu tsada a bunne akwai gwalagwalai abu ne waye ke tono waye amfana da su kunuzun ghaliya la ya'lamuha aktharun nas da yawa daga cikin mutane ba su sani ba kar ku tozartar da lokacin ku na watan ramadana da wasa da kallo da chatin a waya da kallon fima-fimai abun mamaki mutum musulmi a watan ramadana da daddare chatin da ranar chatin da magariba chatin yana shan ruwa chatin yana sahur chatin ana tafsiri yana chatin ana huduba ma yana chatin waya waya waya don Allah ka rage wayan nan ka ajiye ta ka nemi Allah ya baka rada da yawan mu muna bata lokacin mu akan kalle kallan waya Qur'ani sun yi kura a masallaci ma ma iya karanta saboda wayoyi sun dauke mana hankali da za ka ga Qur'ani a masallaci yayi baki saboda yawan karantawa ana warwasa masallaci yanzu kowa da waya a hannunsa maimakon ya karanta Qur'ani gwanda ya shiga wasu duk wani abu na alheri da ake yi to yana sai yana kallon waya wannan musiba ta waya ba karamar musiba ba ne mai hankali a cikinmu yana hankalta ya ajiye ta lokacin fada'il ya nemi falala ya nemi dacewa Allah ya kawo mu lokacin da mutum sai ya ƙi zuwa ta ya ƙi zuwa tarawihi amma Allah zai zauna yana zaune da waya ya awa biyu yana cacin da ba amma tarawihin da za a yi minti talatin ko awa ɗaya wallahi zai iya ba da zai iya ba zai yi ta duka ana tsanantawa mutane a matsalaci an yi kaza an yi kaza amma zai je layin banki ya yi awa biyu yana jira kuma kudin sa ne amma sai ya jira zai je layin canjin kati ko suwatin na wayarsa na layinsa sai ya awanni na sani amma bai yadda ya zo ya awa ɗaya awa biyu a masallaci ba zai yi zage zage zai yi Allah yana kallon ka da raunin imaninka da duk wani abu na addini kana wasa da shi baka damu da addini ba kana da sakaci abin tausayi gare ka ranar da ka kwanta cikin kabari Gama jama'a kun sani a cikin mu akwai wanda yake da garantin za a je Ramadan shi dole a cikin mu akwai shi mutum nawa ne muka yi Ramadan da su bara a nan yanzu suna kabari laifin suka yi wa Allah Allah ba ya san su ne ba sa san duniyar ne ba su da abin da za su ci ne lokacin su ne yanzu kai da nake magana da kai ko ni da nake magana a cikin akwai wanda ya alkawari da mala'ikan mutuwa cewa ramadan din bane shi za a yi to ya zan yi wasa ban ci moriyar wannan ramadan ba mu da muke tafiya cikin duhu hadari ka san tafiya cikin duhu yanzu kana kallon ko ka fita daga masallaci sa'in ma ka rufe idan ka ka dode kai ta tafiya ya za ka yi kana lallabawa a hankali kana to haka ake son rayuwar duniya baka san bai yaushe za ka tafi nawa ne masu lafiya suka tafi nawa ne mai ciwon da yana neman mutuwar mata ki ta zo ba wani wanda yake da garancin zai rishi ramadan mai zuwa ku daina ta kasiri ku daina sakaci ku yi ta sallar ramadan ku yi ta sallar tarawih albishirin kuma zan Allah yana cewa duk wanda ya kula da wannan sallar ashirin din tun daga farko Ramadan har ƙarshe aka yi da shi ko a tsaye ko a zaune yake a masallaci ko a gidansa yayi man samu Ramadan imanin wa wanda ya azumi wata Ramadan yana da imani da neman lada ubangiji tabaraka ta'ala zai gafarta mai zunubin sa gaba daya wannan kaɗai ban faladan azumi sallar kawai ka je ko kai da liman ko kai ɗaya a gida in dai ka lazimci yin tarawihin nan na watan ramadana bi mashi'atin lahi baraka wa ta'ala in Allah ya yi za su yadda za a gama ramadana an ya laifin ka gaba daya akwai wata riba da ta wuce wannan amma za ga masallaci ya cika farkon ramadana azumi yana goma sha ɗaya za ga ya watsi na tambayi wani a masallacin ku mutum na wace to ana samun mutum sha biyu ne haka masallacin kuwa ai ya fi mutum dubu biyar amma yanzu mutum sha biyu ne suke suna ina sauran sun fantsama duniya an ƙi a yi mutane suna bacci da ƙyar matansu suke tashi su yi tsaho da ƙyar matarka da ƙyar shi ma don kada yunwa ta galabaitar da kai suke tashi amma ka tashi kai ƙyamun laili la ya koyi mu na an koyar da mu na dubba a ramadan gaggauta shan ruwa sunna ce ta manzon Allah sallallahu jama'a ba imani bane lokacin shan ruwa mutum ya ke shan ruwa wannan yan bid'a su suke wannan mutum ya bar ramadana wai sai dare yayi ka wahala manzala ce za aqbala al-layl min hahuna wa adbara faqad aftara as-sa'im idan dare ya tawo daga can ya fada nan ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba automatically in dai rana ta fadi azumin ka ya kare ka ci cin dibino ka ci ruwa wai kai mai tsoron Allah wani bari ma zai wai ya fara ganin tauraro wani ma sai dab da za a tafi isha'i wannan wai masu takawa kenan ka yi aikin banza ka saba wa sunna haka sahur ba a son yin sahur tsakiyar dare mutum ya tashi karfe ɗaya ya ɗirki tuwo ya fanta. ba sahur kai ba ka je ci tuwo amma me ake yin sahur sahur ana yin sa dab da asuba dab da keto alfijir ta akhiru sahur saboda lokaci ne mai tsada ka ci abincin azumi dan shirin gobe sannan yi addu'a Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun bayan Allah na kwarai suna yin istighfari a lokacin ainihin wato sahun. to ana so a jinkirta sannan ana so a rika yin addu'a in za a sha ruwa duk wanda zai yi buɗe yi baki ya ɗaga hannu ya addu'a manzo Allah ya ce addu'ar da aka yi ta lokacin shan ruwa ba a da ita duk addu'ar da ka roki Allah in dai ana buɗe baki to ba a juyar da ita amma abin tausayi je ka masallatan mu ka ji hayaniya da surutu a lokacin da ake shan ruwa in Allah ya jarrabe ka da mai surutu kusa da kai za a sha ruwa dauki dibino ka kakan da wani dan zai cuce ka iya wannan lokacin na shan ruwa ɗan lokaci ne na karban addu'a ka riƙe wannan karkai wasa da shi itikafi yana da muhimmanci ga masallatai ku tsaftace masallatai ku yi tsari ku yi fom ku ɗauki mutane a screening a tabbatar da waye zai zo ya shiga sai an gane kowa inda hali ma ba mu wata takarda daga wani shahararren malami ko wani mutumin kirki da zai nuna an san ka a unguwarku kafin ka zo ka kwana mana a masallaci saboda yanayi ya canja ba wai kawai a buɗe masallaci ko man habba wa dabba kowa ma ya zo ya shiga ba a'a lamari ya canja yanayi ya canja a kafa bot a screening a gane kowa a wace unguwa kake me ya sana'arka mu gane inda kake shiga mun baka dama wani ya haƙuri wallahi ba mu fahimce ka ba kar ka damu ba damuwa a ba mu lambar waya a wani gari kake a wuri kaza sai mun bincika na rantse muku da Allah daya Lallai a wannan itika sai kun kula da wannan ku kula sosai saboda wannan bangare namu na arewa muna cikin hadari an tinkare mu da bala'i da masifan da musanta ba ba sai na tsawaita bayani ba sannan ya koyan kwana ku yawaita karatun alkur'ani shine abu na ƙarshe karatun alkur'ani ribar mai azumi shi yasa salafu salih gaba ɗaya abubuwan su dakatar da shi cikin imamu malik gaba ɗaya da karatu yake da karatun hadisi da zuwa gurin malamai da bawa ɗalibai dama kawai sai ya kama karatun qur'ani ya dauki qur'ani ya buɗe ita karantawa aka tambayi yarinyar gidan imam malik wai ne ko yake a gida take karatun qur'ani in ya fito ba karatun qur'ani inda gaba ɗaya rayuwarsa hutu yake bayarwa a azumi bai da ake sai karatun alqur'ani imam shafi'i Allah ya masa rahama alƙawarin Allah malam duk wata Ramadana sai yayi hatama 60 ka san me ma'ana hatama 60 sai yayi sauka 60 da aka buga misali Imam Shafi'i kullun sau biyu yake soke Qur'ani la ilaha illallah la ilaha illallah komai da ta da shi yake an tanadi abincin da za a ci dan haka za a bauta wa Allah ta gaske hatama biyu daga asubahi in yayi sallah zai ta bugawa in kaga ya tsaya sallah ce ta zo ko bacci ya dan rinsa kaɗan ya ta yi zuwa bayan azhar ya gama ya ɗauka kuma kafin a sha ruwa ya kammala kullum hatama biyu yake daga cikin magabata mana akwai masu yin duk kwana uku kullum izu ashirin suke tsari ne ka ware wa kanka izu ashirin a minti nawa za ka karanta ta duk uku azumi duk uku a duk uku sauka akwai masu yin duk kwana biyu sauka kuma ba wani wahala bane zai yi yanzu muna da yara da muke musu daura a kummo kawai yara ne muka tara da yan mata da matasa muka ce duk wanda ya iya karatun qur'ani zo mu daura mu kawai muna so kai mana izu talatin ne kullun kawai in ka gama ka tafi ka je ka ga yaran mu malam da suke cin qur'ani ma ka ga yarinya budurwa tana karatu kamar ranta zai fita zuwa karfe uku da rabi wata karfe biyar ta gama ta naɗe ta duk kwana biyu sai sun yi sauka daga nan nan da na fahimta cewa ah, to a shi haka ne da aka ce salaf suna sauke qur'ani a kwana biyu da ka ku yi karatu ko da ba kai wannan ba ko izu biyu ne kaga a kwana talatin kayi sauka idan izu ɗaɗɗaya ne ma dai a ramadan ɗin kayi rabi don lalacewa dai ka samu ka buɗe ƙur'ani ka karanta don lalacewa idan kun yi wannan to kun yi koyi da salafu Sani. magabatan ku na ƙwarai suna cika masallatansu suna taruwa a masallaci su ta karanta alkur'ani da yawan suka ce mu za mu koma masallaci mu tsare mu tsare azumin mu ba za mu je mu yi ta hira muna zage mutane ba malamai suka ce daga cikin abubuwan da suke bata azumi ba iya ci da sha bane kawai suke bata azumi akwai abin da yake lalata azumi kaga giba kaga ƙarya yana kare azumi ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk wanda yi da wani duk wanda yi da wani duk wanda ya je ya mai da ƙarya sana'arsa to ya lalata azuminsa maza Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa mallan ya da kaular zuri wal amala bihi wanda bai daina kaular zur shaidar zur ƙarya ba yi ta aiki da ƙarya a watan ramadana falinka lillahi hajjatu Tufi, an yaba ta'amahu wa sharaba Allah ba yi da buƙatar ya daina ci ko ya daina shayi zai ci gaba da cin da ba ruwan Allah da azuminsa yau mutum nawa wadda sana'arsa ƙarya ce ma ita ƙaryar zai girgo ya kawo gida a ciki ya yi da yunwa ya yi da kishirwa ya je ya tafka tsariya, ya ta zalunci ya zo kuma ya ce yana azumi ɗan uwana musulmi muna roƙon Allah ya karɓa azumin mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya sa mu cika da imani ubangiji ya sa aljanna makomar mu muna roƙon Allah ya sa aljanna makomar mu wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya Allah kare mu dukkan fitina duk alheri Allah ka ba mu duk sharri Allah ka raba mu da shi Allah ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu natsuwa ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah masu tausayin mu ubangiji tabaraka ta'ala abin da muka yi na tauyewa Allah ka yafe mana ya Allah ka ciccibo mu Allah ka dauko mu ya Allah ka ciccibo mu Allah ka dauko mu duk wanda yake nufin mu sharri a wannan kasa ta mu ya Allah ka maida masa sharrin kansa duk wanda yake kulla mana bakirci da wanda muka sani da wanda mu sani ba ya Allah ka fi mu sana su ubangiji ba mu da kowa sai kai ba mu da karfi sai addu'a ya Allah dan karfin mulkin ka da sarautar ka ubangiji idan sun shirya ka idan sun kwaso ka watsar in sun kulla ka kwance ya Allah ka sa musu firgici da tsoro ya Allah kar ka basu shiga cikin musu kulla mana bala'i wannan masifa da aka dora mana ta sace sace da sace mutane da dora mutane tsoro da ta'addanci da kashe mutane da zalunci a kama mutum a buge shi a kashe shi a harbe shi a yanka shi a ɗauka a bidiyo a yada ba wata gwamnatin da ta isa ta hana a yi wannan abu ya Allah kai mana maganin wannan abu Allah kai ne kuma kowace gwamnati ƙarfi ya ubangiji Allah ka tsare mana rayukanmu Allah ka tsare mu a masallatanmu Allah ka tsare mu a kasuwanninmu ya Allah ka inganta mana nomanmu Allah ka inganta mana kasuwancinmu, Allah ka inganta mana kiwonmu, Allah ka inganta mana abin da namu rayu, Ubangiji ka sa albarka a rayuwar ‘ya'yanmu, ka sa rayuwar albarka a rayuwar shugabanninmu, ka sa albarka a rayuwar malamanmu, rabbana alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir, rabbana la taj'alna na lil qawmi zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وجعل الجنة هي دارنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم اجعلنا من وتقائك فيه من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين